ni ba ni da gatan kowa sai na Allah dan Allah kar ka min haka ah ta saki nan iwon da ya sanya shi fido da ido cike da mamaki ya zara sa ya koma gefe yana kallanta daidai ta sanya kuka ta ce shikenan Allah tsine mai girman zakaran nan ya sanya yarinya neman haukacewa wallahi Maryam Allah ya isa abin da kika ja ma yarinyar nan ashe ni bayan komai ya lafa ne na shiga Salim ko bai ce komai ba sai mamakin yadda ake cutar kananan yara a raba su da iyayensu a kuma yi musu auren dole karshe a basu wanda ya fi karfin su kwanan ta biyu a asibiti shi ke musu ɗawainiya amma bai taɓa masa da magana ba ko sannu ita ma bata taɓa ce masa ba komai sai dai daidai ta mai tsiya in ya tashi ya ce ki fa daina ranar da ta cika kwana na uku dadi salim ya duro asibitin da rana sa'ada na zaune akan gado fuskar ta ta fa yau lips ɗinta sun yi jawur alamar ta sha jiki tana sanye da kayan Halima da ta bata sai hijab ɗinta da daidai ke wanke mata kullum ta shanya ta maida mata da sallama suka shigo ɗakin shi da Salim fuskarsa cike da fara'a ya ce iyata ina ta saurin in shigo in ga jikinki fatan kin samu lafiya ko murmushi ta sake wanda ya sanya Salim jin gabansa ya yi mugun bugawa don wani fitinannen kyau ta sake yi kai ta sun koyar ta ce abba ina wuni amsawa yayi yana mata sanna da jiki da fatan bata jin koke ba ta jin komai ta ce eh na warke daidai da ta wanke kayanta ta shigo a ɗakin da sallama ganin dadi ta ajiye bokit ɗin ta ce sane da sauka lukuta ka dawo lafiya barka da wai ɗawainiya Allah ya zama ka kamar yadda ka zama na sa'a da kaji sannan sannu aika mana kokari kai da tsani wallahi shi ma yayi iyayensa ta faɗa tana hararar Salim da ke hararar ta shi ma dadi da ke kallon sa yayi dariya ya ce ba komai kaka ai wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake sa Ta ce wannan gaskiya ne ya ce Salim me matsalar tata daidai ta yi karab ce yo mijin da aka aura mata ne ya haike mata ashe shi yasa bala bala'i yi mata yawa har haila dole ta yo har haila dole ta yo gaba in ji tsani shi kenan wannan bayanan sosai Salim ya rikice jin shirin da daidai shirin da daidai ta mai zai magana dadi ya ce ya isa fuska a daure ya ce ina wanda ya biya sadakin auren nata daidai ya tace yana cikin unguwar sai ka gan shi ɗan iska ciki kamar roba ciki kamar wankan ciki kamar robar wankan yaro wai alhaji lukuta ka ma taɓa ganin sirrin mutum da katon ciki in ba wannan sayyidin ba sai shegen geme kamar gashin hamatan tsani da sauri salim ya kalle ta sai kuma ya girgiza kai yayi maza ya bude dakin ya fita yana raba yana yaba rashin kunyan daidai dadi ya kalli sa'ada da ke share hawaye ya ce diyata kina son wanda ya kai sadakin auren naki kai ta girgiza mar alamar a'a ya ce alhamdulillah tashi mu je zan kwatar miki haƙƙinki kin ji insha Allahu za a biya shi sadakinsa har ma da ƙari tunda shi ba shi da hankali mace zai samu a dubu biyar kacal daidai ta ce ai haihuwar dawanau ne shi yasa daidai ta ce ka bari kawai a nan ya sallame ta suka haɗa 'yan kayansu suka fito bayan sun fito daga asibiti ya kira salim tare da faɗin muje a tare suka fita salim na tuka motar dadi na gefe daidai da sa'ada na baya kai tsaye gidan maryam suka nufa a inda suka ga sayyadi ya ci kwaikwaye mijin maryam yana ta kai masa doliyayyar ƙashin shi wa duka yana faɗin su bashi matarsa ya samu gidan haya ba zai rinka zuwa gidansu ba ana jifarsa da kalmar la'ana shi da halaliyarsa Salim yi fakin yana sakin saki tare da faɗin manya da su don hauka daidai da take faɗin ga gidan nan ta yi saurin faɗin ke sa'ada waye can yake faɗa da mijin Maryam da sauri ta kalle sa ta ce shi ne sayyadi daidai ta saki saladi ta ce kuma je tsani kai abin da ya dace don Allah a matsayinka na dogon yaro hararar ta yana sake gyara zamansa a mota ko motsi bai ba dadi ya fito shi da daidai da sa'ada da ke a tsorace kai tsaye inda suke suka nafa da sallama sai ya dina ganin sa'ada ya saki mijin maryam da ke ta numfashi sama sama ya ce yauwa ya mar'adu saliha maza ki zo mu je inda zan baki kulawa an jima al'umma za su shaida ketawa wace na fasa kai shekara ɗaya kin ga dabino na nan gwangwani biyu za a ba kowa a masallacin babban layi don kowa ya shaida ba kwarto ne ni ba mijinki ne sa'ada ta yi shiru tana sake rafewa a bayan daidai dari ya matsa kusa da sayyadi da ke tsaye ya ce zo nan malam sayyadi ya zo yana cika yana batsewa ya ce wani aya ne ko hadisi ya ce ka ɗauko min matata a mota dadi ya ɗaura fuska ya ce kar in ƙara jin kalmar matarka a bakinka kai ko kana da ilimi da za ka ce ma yarinyar nan matarka akan nawa da ya ce hakika ina da shi saboda na biya sadakin aure kuma mafi albarka kuma mafi albarkar aure shine kankantan sadaki yau ko zoban nan nawa na karbe na bada a matsayin sadakin aure ta tabbata halaliyata balle naira na gugan naira har naira dubu biyar tadi ya karkace ya zaro dubu ɗari rafar su yan dubu dubu ya ce ga kuɗin sadakin auren yarinyar nan na biya ka har da maka kari ko idan sayyidi kamar ya faɗo kasa ya kalli sa'ada ya kalli kuɗin sai kuma ya fashe da kuka tare da faɗin ina ma a ce na ɗanɗana wannan albarka na ɗanɗana wannan albarkar yarinyar nan kana wannan alkhairin ya sauka yanzu sai dai in dafi kuɗi ba dai bargo mai gashin mage ba dukkaninsu babu wanda ya san inda maganar shi ta ba sai daidai da ke tsaye tana murmushi mijin maryam ya ce gaskiya kar a bashi a bashi abin da ya bayar a bani sauran saboda ni nan na ciyar da ita tun tana yarinya har ta girma ko ya yar farfaro sa'ada bata ce komai ba sai ga maryam ta fito daga ciki tana hamma ta ce wai hayaniyar me nake ji abban khalifa a nan fa mijinta ya bata labari ta warwaro ashar ta kunduma ma sa'ada da sayyadi tare da nufo inda dadi yake za ta karɓi kuɗin sayyadi ya yi maza ya anshe na kallon sa'ada ya ce sai na waiwayo ki ko bayan na yi jari da wannan zan zo kuma in aure ki aure na kuɗi wanda zan saki wanda zan saki naira dubu ashirin a bani ki cikin takaici Maryam ta ce kai kuma Alhaji sai ka sai ka basa daidai ta ce an bashi yar marasa mutunci dadi ya ce diyata yanzu baki da baki da nauyin kowa a kanki don haka ki shige ciki kawai ki zaman ki sa'ada ta ce to ta nufi kofar gidan Maryam a guje Maryam ta sha gabanta inda ta hankade ta tare da faɗin wallahi ba mu baki shegiya tsinanniya mai mana bakin ciki sai dai ki koma gidan baba ki zauna ki haɗu da azabar mu. durƙusawa sa'ada ta yi cikin kuka ta ce ki haƙuri addadan Allah ki bar ni in zauna na roke ki wasu marika ta sauke mata tana faɗin ba ni ba na dai zaɓa miki miji kinki ko to maza bace min daga gidan nan ta faɗa tana hankada sa'ada sosai ta faɗi amma da sauri ta miƙe tana haƙi tana haɗa kayanta tare da ɗaukar takalmanta da ya faske ta fara ture shi ciki tana share hawaye ta fara tafiya dadi da ke hawaye sosai ya ma kasa magana ya bi sa'adatu da kallo tare da kallon inda daidai take zai yi magana ya ga wayan bata nan maryam ta shiga ciki sai ga ta fito a guje ɗayan kayan sa'adatu a buhu ta zazzage buhun ta ce ko a shana na siya da kuɗinka da dai in bata ta bi sa'ada ta jizgo ta ta tausa mata kayan a hannu tare da faɗin maza ga ki nan ki binciki hanya ba mu ba ke ba mu ba ke kin ji na faɗa na maimaita miki in dai ke ba jaka ba ce. Za ki ji kuma za ki kiyaye sa'ada ta karɓi kayan ta share hawayenta ta ce to adda maryam na gode. Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya baki hakuri tana faɗar haka ta fara tafiya Salim da ke mota yana kallon komai ya yage tishu ya goge hawayensa yayin da dadi ya dawo motar ya zauna idansa cike da kwalla ya ce ta ya za mu taimaka mata salim me kake ganin za mu yi ma yarinyar nan salim ba sa santa ba sa ƙaunarta na ga alama salim ya ce wai ina ita daidai dadi ya ce na gabata nan nema salim ya ce ina ga mu bi ta bayan layin kana ta zagaya sai mu ɗauke ta kawai mu wuce gida kaga za su neme ta su nemi wanda ya taimaka mata amma su rasa ita kuma wancan tsohuwar da daddare na zo in mata bayani dadi ya ce hakan ma ya yayi reverse suka yi suka juya maryam ta sheke da dariya ta ce kaga su ma ba sa iya ɗaukar alaka kai sun juya sosai salim ke gudu har suka isa ta bayan layin su maryam suka yi fakin. sun dan jima a wajen sannan sa'ada ta iso tana tafiya tana share hawaye ga kayan ta kulle a hannu dadi ya fita ya ce diyata shiga mota mu je murmushi tai tana kaɗa mai kai ta ce abba ni matsala ce ga dukkan wanda ya rabe ni ka banni abba na gode da taimakon da kuka min kai da daidai ba zan manta ku ba har abada kana zan kare rayuwata ina muku addu'a insha Allah Allah ya tsare gaban ku da bayan ku dadi ya ce karki damu sa'ada cikin ji maza maza shiga mota mu je zan san abin da za a yi ba ta son gardama da shi hakan yasa ta fara kokarin shiga motar Salim ya fito ya ce zubar da kayan nan kallonsa ta yi ya ɗaura fuska ya ce ki zubar man ta ce me zan sa idan na zubar a tsawace ce ki zubar na ce cikin ɓacin rai da sauri ta zubar da su ta share kwallar ta ta ce wata matsala kuma anan cikin ƙasa da murya dadi ya mai magana akan ya daina mata tsawa sarai sa'ada ta ji shi amma ta ɗauke kai kai tsaye dutsen safe locus suka shiga unguwar tsit ba ka jin karar komai sai tsuntsaye shararren titi ne gwanin ban sha'awa ba kamar irin unguwar su maryam ba da awakan cikin ta ma kaɗai ya isa ka ce hawan sallah ake wani madaidaicin gida mai kyau suka yi wani mai gadi ya rogo ya buɗe da sannu da zuwa ya tarbe su suka ɗaga mai hannu kana suka shiga bakin spit suka yi suka yi bakin gidan daga ciki katon gaske ne dan biyu ne sai na mai gadi na gidan Gidan na zagaye da shukoki da suka sake kawata sa daga gefe kuma dan madaidaicin lambu ne da ke zagaye da yar karamar korama. Wajen akwai kayan marmari irin su mangoro, gwaiba da dai sauransu. Sosai gidan ya burge Sa'ada, babu abin da ya bata sha'awa irin dan lambun da ke wajen. ta ya ce mu je ciki ko? Binsu ta yi yayin da Salim dama yayi gaba. Ta sallama suka shiga katafaren falon da ya sha kaya na alfarma, inda suka iske wata hamshakiyar mace, ka kaura mai masifar kyau. tana ganin fuskar ta kasan maman Salim ce sai dai ita fara ce ta tas sabanin Sadiq sabanin Salim da ya kasance ya dan biyo duhun dadi kadan shi yasa ya zama chocolate color da fara'a sosai a bakinta tace sanne da zuwa love dadi ya karasa ta cikin sassarfa ya dan rungume ta tare da fadin kai ta na same ku lafiya tace alhamdulillah yaushe ka dawo yace yanzu gaba kwa na kawo miki ya faɗa yana nuna mata sa'ada da ta rakuɓe bakin kofa jikinta na rawa ganin yanda suke rungume rungume rungume a gabanta ga Salim zaune yana latsa waya hankali kwance cikin mamaki take ta ce 'yan mata zo nan cikin tsoro sosai Sa'ada ta fara tafiya kanta a ƙasa tana zuwa kusa ta zube ta saki kuka tare da faɗin wallahi su ne suka ce sai na zo hajiya dan Allah kiya hakuri zan tafi matsanancin tausayi ya rufe ummi da ta durƙusa a ƙasa ta rike kafa ta rike kafadin sa'ada ta ce Ya ta ki yarda da ni kin ji kuma ki sake jiki da ni ba zan cuce ki ba kana ba zan yarda wani ya cutar min da ke ba saboda shi na kowa ne ba zan so a Aisha na haka ba kin ji ko ajiyar zuciya sa'ada ta shiga saukewa tare da faɗin ina wuni hajiya ummi ta saki murmushi ta ce ba hajiya zaki ce min ba ummi zaki kira ni kamar yanda yara na ke ce mun kin ji insha Allah zan rike ki amana kin ji ko sannu fa Sa'ada ta kada kai tare da yin godiya Dari da gegefe ya harɗe hannuwa sai marmashi yake cikin hawaye ya so inda take ya ce na san ban da damuwa da wannan saboda mata ta 'yar aljanna ce ummul khairi ta khairi ce ummul khairi ummul khairi ta alkhairin zuciyar alzaki murmushi tai tana kallon sa ce kai ko baka gajiya alhaji na Salim ya mike yana yana tura wayarsa aljihu ya fara takawa zai haye sama Ummi ta baka ji ba Salim dan jim sai kuma yace gani Ummi tace yauwa Aisha ba ta nan yau ta je gidan Hajjo sai dare za ta dawo dan Allah da min ita ɗakin Aisha sai ka gwada mata duk yanda za ta yi amfani da kayan toilet din ka kuma zaro mata kaya a cikin na Aisha zan kai madadin ku abinci baki ya turo yana kallanta kamar wani yaro a hankali ta langwabar da kanta tare da taba baki kamar za ta yi kuka da sauri ya ce shikenan shikenan mu je ke ya faɗa yana kallon sa'ada harara umma ta daka mai tana masa gargaɗin da hannu cikin taushin murya ta ce diyata menene sunanki sa'ada dadi ya faɗa ta ce da kyau sa'ar mata biyayenku ku je sama ko ina zuwa me yake wa sa'ada ta yi tana kallon kafarta da take jin kamar za ta nutse cikin lallausan kafet ɗin da ke shimfiɗe a tsakiyar falon ganin tana bata mai lokaci yasa yi tsaki ya fara tafiya da sauri ta bi shi ganin yana haurawa gudu-gudu babban falo ne mai kyau sai ɗakuna guda biyu ɗaya na kallon ɗaya da sauri ya tura ɗayan ya shiga Ya yi tsaye ba tare da ya ce komai ba tsaye ta yi a bakin kofar ba ta ko motsa ba ganin ya shige ɗaki ya ce ba za ki shigo ba wai kina fi ɓata min lokaci da sauri ta shiga ɗakin ya mayar ya rufe toilet tsalle ta daka mai haɗi da ihu ta fara kokarin buɗe kofar cikin tsawa ya ce ke lafiya ba za ki mun shiru ba a tsoraci ta ce ka buɗe min mana ya za ka rufe don allah ka buɗe haka fa wannan ya min rannan ta ƙarasa ciki da yarinta wani irin tsaki ya sake a ransa yana faɗin munafuka ke da har makon an yi da ke amma kike abu sai ka ce bata san namiji ba take min ihu tsaki yayi ya tura kofar toilet din dake ta dake ta kamshi yace wallahi idan baki zo kika gani ba tafiya zan yi mene zan yi dake kazama ku caka irin ki an faɗa miki bani da abin yi ne da zan kare akan ki sai bata min lokaci kike kalle ni daga sama har kasa kin san nafi karfin komai naki da kike takama da shi hawaye ta share ta nufi inda yake tana rarubewa a bango tsaki yayi kawai ya fito daga dakin a fusace ya ja kofar tsaye tai tana ta kalle kalle daga ƙarshe ta tura ta ga in ta tura inda ta ga ya buɗe a matsayin toilet ta shiga kaya ne na alfarma kowanne bata san ya za ta yi amfani da shi ba daga ƙarshe, famfon kasa ta kunna tare da tara a bucket shiru ta yi tana tunanin wani kaya za ta sa ko tana da kayan ko tana da kayan wani pant da pat za ta sa duka nata na hannun daidai salim ko har ya shiga ɗakinsa ya kuma fara zagaye tare da faɗin karfa ta je ta kunna ruwan zafi ta jama ta jamin a wajen dadi to ita da ke to ita da on mine za ta sa tunda Aisha ba ta nan kar ma ta yi hauka ta mayar da kayanta fuska yayi a yamutse yana faɗin kazanta kawai ya zauna ya ji ya kasa sukuni ya saki tsaki tare da zarar ɗin motarsa ya fita wani madaidaicin boutique ya tsaya ya sai mata dogayen riguna masu shegen kyau guda biyar da pant da ya san za su mata da bare daga nan ya shiga wani shago da ke kusa da wajen ya samu fata ya siya da manyan turarurrukan mata masu kyau da brush kana ya jefa a mota ya nufi gida yana faɗin duk momi ta bani wahala kai tsaye ɗakin Aisha na fa ya tura kyauran ya shiga A nan ya ji motsin ruwa kai ya girgiza yana faɗin kenan ta iya shi yasa ta tsaya raina ma mutane wayo murya ya ɗan ɗaga kaɗan yanda za ta je ya ce ga sakonan akan gado yana faɗar haka ya fita sa'ada kam da dama ruwa kawai ta tarba ta kasa komai don tana jin kyankyamin ta cire kaya ta mayar jin ya fita da sauri ta buɗe ɗakin ta fito kayan ta zazzage ganin abin ciki yasa ta rufe ido sai kuma ta tashi da sauri ta shiga toilet din ta warware tumin gashinta da ita kanta bata san adadin kwanakin da ya kwashe a nan na ba ba wanki ba kitso saboda duk in ta ce za ta wanke kai Maryam sai ta ce za ta mata aski ubanwa wa za ta bata ma ruwa wanka ta yi sosai irin wanda ita kanta bata san adadin lokacin da ta ɗiba bata yi sa ba saboda a ake bata ruwan wanka shampo ta sa ta wanke kanta tas wanda sai da ta ji tsoron ganin za ta karar musu da kaya ta bashi ta samu sabulu ta kara da shi ta fitar da duk wani datti tas ruwa ta sake sheƙa ma jikinta kana ta sanya siket ɗinta ta goge kanta tas dan kar ta ɓata musu ɗaki kana ta fito tana fitowa ta yi sauri ta sanya pant da pat kana ta ɗauki bare da ta gani haɗi da kayan da Salim ya kawo mata ta sa tana faɗin Allah ka sanya bai san menene a ciki ba bayan ta kammala ta ɗauko black ɗin riga sai sheki take ta roba ta zura ma jikinta ido ta zaro ganin turarruka a kasan kayan wani tsalle ta daka tana faɗin yau ne Sa'a da zan sanya turare mai tsada Allah sarki daidai na bayan wanda kika sai min dan dore yau ga na kwalba na samu sosai kam ta fesa ma jikinta shi ta dauki kallabinta ta dora tare da sakin dogon gashin ta a baya yana lilo katin madubin da ke dakin ta kalla a zaburi ta juya baya dan raban da ta ga kanta har ta manta kanta ta taba ta ji ita ce ta dunguri kanta ta ji still dai ita ce hawaye masu zafi suka gangaro mata ta ce da wa nake kama bana kama da baba saboda shi na masa farin sani ko da ummata nake kama anya kuwa bata fi ni kyau ba kuwa shiru ta yi sai kuma ta koma gefe ta tattara kayan gabaki ɗaya ta aje wanda kuma suka jike ta adana su a toilet cikin bucket da niyyar wankewa tana zaune a ɗaki ta faɗa duniyar tunani ta fara jin bacci kwanciya ta yi a kasa tare da tare da yin filo da ledar kayan nata take bacci take bacci ya ɗauke ta ana gama sallar magariba ummi ta shigo ɗakin hannunta rike da cazbaha ta ce diyata baki fushi ba dai ko na san kin gaji na bar kike ke shiru dai tana kallon sa'ada da ke kwance a kasa Allah sarki wannan kenan duka duka anan daka ta sai mun haɗu a kashe na gaba don yadda za ta kasance kuma huta lafiya Bismillahirrahmanirrahim littafin sadakin aure kashi na hudu a hankali ta fara magana dan Allah